وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا Ya ku musulmi, a cikinku akwai mutanen da suke jinkiri wajen fita don yaƙar maƙiyanku saboda tsoron su suka kuma samu wasu jinkiri su ne munafukai da masu launin imani, idan an kashe ku ko an ci nasara a kan ku, sai ɗayansu ya ce, yana mai farin ciki da shi ya kubuta. Allah ya yi min falala ban je yaƙi tare da su ba, da abin da ya same su ya same ni.